sun ce misali miliyan ɗaya da dubu saba'in ko dubu arba'in da takwas da arba'in da takwas da ɗari bakwai da kaza to abin ya wuce an fito da sabon adadi sabon sai wanda ya akwai tsari da za mu karanta shi da ba to mun yi bayani akan zakar rakuma dabbobi ne rakuma shanu tumaki da awaki an yi bayanin cewa su aka zarta amma sauran dabbobi kamar jakuna da dawakai da kuma wato alfadarai duk ba masa zarta sannan bayi ba masa zarta sannan an samu farfarayen a tsakanin wannan dabbobi da wasu dabbobin daji kuma ba masa zarta an yi bayanin sharuɗin wajen cin zarta Shi ne a samu lissafi cikakke kana da lissafin ka kuma kammalalle sannan mallakin kata ba tare ya kai da wani ba sannan shekara ta cika saboda haka ta haka hauniya zakar take waje ba amma akwai abin da ba hauniya su ba za mu kai gari ne ta noma su ba hauniya su ba zakar noma ba hauniya ba ba shekara ake kula da ita ba ta ake kula da ita jirgin to yanzu a sai mu ji an ce daga cikin sharuɗa sai sa'i iya zo ne akwai sa'i da ka yi ka nisa kanin zuwan sa'i da sa'i na yi ta bai da shi da kai ba da haka ka sake zuwa. amma na ibilu na za mu tashi ba amma na ibilu amma rakumi ba bi kulle kamsin shatu ma biyar duk abinda an zartar su sun kiyaku akwai a jaza'a wadda a jaza'a wata iri a jaza'a wani ma a farta na da ita zuwa da tattalin shekara ɗaya wa da kalar da ta ne a da shiga shekara ta biyu yana zuwa ne na daga cikin tumaki in ta na fi da malar ba'an wal ma'azu sama in ya zan a garin da wannan mai rakumin yake to da tumaki da awaki da akwai awaki a akwai tumaki ko ana mu'amala ne. su. Awai sa'adu a galibin ko kuma ya zan tumaki suke da shi duka dai fiske ake zuwa ba a koya ba amma idan kana amma idan kana ma'azu agalab in kuka su na zaune cikin garin da wato awakai sun tafi yawa an yi ta'amuli da awaki to su min sai a ba da fi akuya daga cikin awaki an gane ko wato nan shari'a ba ta tsora ma abin da zai yi ya gare shari'a tana da sauki ba ta tsora ma abin da yi wa gare ta ga tunkiya ta yi akuya amma in ya zan garin su awa kai kuke mu'amala da su kawai ko sun yi yawa to da zuwa cikin awakin babu to kun ga daga biyar ila cikin har zuwa ta duka akuya guda ake masuwa su hudun nan su ake kama aukash aukash ake kama da haka rangwame na shari'a ta na rangwame maimakon a ce hudu nan ta kiyasta ka ba da zakkan fara hudu nan ka hudu a wadannan biyar aka ce a ai malam mumin zakkan biyar da shidda da bakwai da takwas da tara su guda ne duk da yadda dukiya guda ko akwai yaro bai za a balagan ashirin idan an rakun masu da sai ashirin a yasa kai goma ba sai ya shata ne to abin da ke ciki na zakka shine tumaki biyu ko awaki biyu ila arba'ata ashirin har zuwa goma sha biyu kun ga hudun nan can gida ne ba su da zarta ko za a wasa su sai za bala ga kamsa a tara idan rakuman suna kai goma sha biyar ba su ha salatu ba su za a ba da tumakai ko wakai guda uku ila ta ta tara har zuwa goma sha tara ta ga ma hudun nan dai a yi ran mai sun za a wasa su sai za bala ga ishirina idan sun suna kai ishirin to ba fi ha arba'u shiyani abin da azartar su a da tumaki ko hawaki ila arba'in wa ishirin har zuwa ishirin da hudu shi ma hudun nan sun zama yan bisa ba su da zarta bai za bana gana kamsa wa ishirin idan awa idan rakufa suna kai ishirin da biyar daidai tun daga ishirin da biyar ila hamsin wa talatina har zuwa talatin da biyar kaga kenan zartar ishirin da biyar da talatin da talatin da hudu wato duk guda to fara nawa a bambancin ishirin da biyar da talatin da biyar eh goma kaga karanta doron gome na awa mutum gome sai ta goma ta kawo ba haka ya zakka tana da sauki a musulunci to fafiha su talatin da biyar din nan abin da ke cikin su na zakka ko ishirin da biyar daga na zuwa talatin da biyar abinda aka san su jinsu makasi tarra kuma biyar mai jini wadda suke wadda suna da jini tsohoni wani yallafi da halattun sanatin saniya ita ce wadda su shiga cikin shekara ta biyu ta cika shekara ta shiga shekara ta biyu bayan lam ta kullahu idan bai da wannan yara kuma mace fagudu lagunin zai bada wato wanda aka yi aka yi maka tsare na dubu wato uwa tana na bada su shi ne ibn da azumi wa huwa ma da kala duk da tsari shi ne wanda yake shi da cikin shekara ta uku kun ga wancan mai shekara ta daya mace mai shekara ta daya ta shiga ta biyu daidai take da namiji mai shekara biyu ya shiga ta uku domin me a wajen makiyaya wanda ta ni daraja domin ita karuwa take yi eh tana ɗaukar ciki ta haihu shi ko namiji ba ne kaga saboda haka sai zan zama mai shekara ɗaya na mace dai darajar take da mai shekara biyu na miji in ba ka da mai shekara ɗaya ce wanda ta shiga ta biyu sai ka ba da namiji mai shekara biyu wanda ya shiga shekara tsawo to bayan haka bai za balagar dukkan wa talatina idan kuma sun kai talatin da shida daga talatin da shida ila hamsin wa arba'in da har zuwa arba'in da biyar da zakka guda ce ba sai ha bintu lazumi to bintu lazumi ake masa wato yar kuma wata tana ba da mun kaga kenan ta cika shekara duk za ta tsawo bai za balagar sittan wa arba'in in guda ta karu wato ta kai arba'in da shida. ila sittina daga nan har zuwa sittin fasiha fiha hikatun to abin da aka wannan dukiyar shi ne hikka wata iri a hikka wani yallafi da kalat irada a ita da wanda shiga cikin shekara da hudu ta cika uku ta shiga cikin hudu bai za da gaske ne na wasu cina idan rakuma suka kai sittin da ɗaya ila hamsin wa saba'ina har zuwa saba'in da biyar fasiha jama'a to abin da azarta shi ne a ba da raƙuma tana to abin da tana waniya waniyar lafi ta kalar mutane da ita ce wadda ta shiga cikin shekara ta biyar ta cika shekara hudu tur har ma ta ta fada cikin shekara ta biyar wannan ita za a ba suwa ga raƙuma saba'in da biyar to sai za a balaga sittin wa saba'ina idan rafin masu kai wato saba'in da shidda ila tisini har zuwa tisini ɗari ba goma wa fiya bin talabun to sai a bada ya kuma mata guda biyu wani ta uwa yan suna da nono wato an musu sallar ke bai za balagar ni da wasu idan ra kuma sun kai tisini da ɗaya wato guda ta taru kenan ga wancan misali ila ishirin na wani a har zuwa ɗari da ishirin wa fiya hakka dani to abin da azarta hikka guda biyu an yi bayanin abin da hekta wato yan shekara ukuwar ta shiga dauri sai za za da ala dalika idan dukiya ta kawo sama ga haka da gayyar alwajibi to na abin da za a ba su ya canza wa fi kulli na bintu sabun sai kalifawa sai ka ce arba'in bintu bintu labun wa fi kulli hamsina hamsin duka hikka a ba da hikka to haka za a karkata dukiyar ana nisa ana basu ana nisa ana yadda ana yi inda ana yin samun mai rakumi dubu go eh? kaga shi sai a yi ta lissi a yi ta lissi a yi ta garge eh? gargen rakuma na zarfa to malaman bikihu sun ce akwai ramji ana ta ramji ana ta lafi ilgazi in aka ce mil milhaji a wajen zakara kuma dan mil ce milhaji mimutun nan yana nan jinsu ma'adar lamutin nan yana nan na da kuni ha'utin nan yana nan hekka jimutin na yana nan daba don haka mil milhaji eh Malam ya ci gaba da cewa wa ammal basar kaga zakara kuma an da bayani a kai. Eh, eh an yi bayani billa billa. Wa ammal bakaru amma shanu su kuma zakar su tafi kulle talafi da min ha ta talatin duk za a ba da ɗan maraki. Jazamun mai shekara auja da ake ko ɗan maraka mai shekara to wani ne ajjazan ko jaza a wa ma a wata sanatai shi ne wanda ya cika shekara biyu wanda yake ya cika shekara biyu ne na ya shiga cikin ta uku ya arba'in na mutum na tosu wato arba'in su kuma shanu arba'in su kuma ana ba da mutum na la tu kan illa illa ita kan ba a karba dan maraki musinna sai dai mace musinna wani yana muwafiya muwaffiya su ne ita ce wadda ta cika shekara ko an gane ko Ba haka wancan tabi'i talatin arba'in kuma musinna shi kenan in dukiya ta wuce nan to a sun mafi sittina ta biya in sun kai sittin sai a fara kan maraki biyu ثم في كل ثلاثين يتبعون هكذا هذا حديث سواء ثلاثين دوس كم مرشي ثلاثين دوس كم مرشي وفي كل أربعين مسنة أربعين دو أبعد مسنة إيتنا من تسرى واتو إلى إسرين أو لعشر هذا واتو لكن عند سنة دا دامي آه إن كنت دليل kaga إن sun kai ɗari sai a ba a ɗan mariki mai talatin talatin ko ya nan mariki arba'in da na ita kuma sai a ba da mutum na kaga uku kenan zai ba sai mai ɗari ba zuwa sanda guda ba wanda aka sanda guda ƙarya guda ya guda sai ya ya ba da uku eh eh saura duk ɗari ba ɗari ba uku duk naki ko ba ku rage ba domin a nan sallah da sallah ya ce wa ma na kasasta da katin bin mali ka ba ka rage dukiya dan ka ga adadi da sai ya rage to albarka ba ta rage yawan yana alherin karuwa ya ba rage ba haka nan kudi zarka ya samu kudi ka ba rage ya kudi haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kuma wajibi ne imani da haka to ah,

to shi dai sari ga nan marfu'i na marfu'i to amma fa'ili na ko na yin fa'ili ka san akwai fi'ili mabani lil ma'lumi akwai fi'ili Ba lil majruri wa ba gane mabani lil majruri don haka abin da ya fi yawa marfu'i ba gare shi ba fa'ili ne na yin fa'ili kamar yanzu sai nace ضرب المعلم الطالب barabal mu'allimu taliba mallami ya bugi ɗalibi sai nace ban san ambaci malamin nan tunda dai bugun nan bai da dai sai nace طالب talib duriba eh da na dan da wani shi ɗalibu shi an aika shi an ka bugawa to amma yanzu ga ya ta ne sama gari yanzu ai bai ruwa saboda yanzu na ya fa'il an wace fa'il to koyi hayaru sa'i za a ba sa'i zaɓi kenan mai dukiya shi na zai ba sa'i zai sai to mai gida game da abin da yake dukiya su game da zakka dukiya na kuma ta kai dari da dari da shi fi ahad salatu ciyaya mutum na ko dai ya karbi mutum na uku dama arba'in duk mutum na ko to an samu arba'in uku kaga mutum na uku kenan aw arba'ata atabi ati ko kuma ce mai gida za a sai kana amsar dan maraki hudu tunda kuma ne dan maraki zakat talatin na to talatin nawa a cikin ɗari da ishirin eh talatin hudu don haka ce sa'i ka zaɓi guda cikin wannan to an ji wannan ko wannan shi an zakar shanu wa an malaganan mu amma tumaki da awaki ba fi arba'ina min ha shatu su kuma lissafi ya fara da arba'in in dai sun kai arba'in sai a ba da dukiya ɗaya ya awaki ne arba'in a ba da akuya guda jaza'un shi ma wanda a jaza'a namiji aw jaza'atu ko jaza'a mace mina tsari daga cikin tumaki aw al-ma'ad ko kuma daga cikin awaki wa huwa ma aw fa sanatan da a jaza'a kun san ko wajen eh, layya da jaza'a ake yi ko wa huwa ma aw fa sanatan ne wanda ya cika shekara ɗaya ne za a ba to cikin sauƙi saboda sauƙi tun daga arba'in haɗari haɗari da ishirin duk tunkiya guda da aka ba su in tumakin mutum sun kai ɗari da ishirin tun daga arba'in haɗari da guda ta zai ba su haka nan yana da awaki tun daga arba'in har zuwa ɗari haɗari da ishirin duk guda ta zai ba su sai guda ta karu wa fi ihda wa isrina wa fi mi'atin wa ihda wa isrina amma ɗari da ishirin da ɗai shata ne shi ne za a ba da tumakai biyu ko awaki biyu shi kuma daga nan har zuwa ɗari biyu har zuwa ɗari biyu daga ɗari da ishirin da ɗaya har ɗari biyu cikin jari na ko akwai a ba amma in guda ta kawo wani ne a sai wa taji in aka samu mai tan da ɗaya mai fil ɗari biyu da ƙwara ɗaya to salatu jari sai aka ba da tumaki uku ko awaki uku daga nan da sai a ci gaba da laifin ɗari ɗari dari dari wasi arba'a mai asin arba'a jari har har tumaki uku kai ɗari biyu tumaki hudu ko awaki ɗari hudu awaki hudu kuma bai kullum ya ajin ko kowace ɗari a ba da guda an gane ko to irin wannan shi ga sa wasu su yi dubara in lokacin hidda zakka su gama dukiyar ko su raba ta wani lokaci raba dukiyar yana sa a samu sauƙin zakka wani lokaci game ta ga sa a samu sauki. yanzu kun ga idan mutum uku kowa na da arba'in arba'in maimakon su ba da tunkiya guda guda sai sun haɗa mai kuri guda sanda guda makiyari guda sun sa ake so guda ɗaya da ba. kaga suna shari'a wayo ko eh to ba a yadda su yi haka nan makiyaya su yi haka nan don gudun ba da zarta ba daidai ba ne amma in maslaha tafsa sun ka yi haka nan matayi na an ka gane ma mutum guda suna kwana wuri guda suna sha mataya guda wannan kwana wuri guda wannan babu ko ko ba dan lokacin zakka ne sai a gaba da idan sai ya zo dari da ishirin ne sai yi ɗauki guda sai su koma tsakanin da rarraba kowa sai kuka uku na wata duke kuma babu komai ba su da yi da shari'a na gane mu to yanzu idan ya zan suna da tumaki suna da shaƙaɗin nan awaki an game su ɗari biyu da ɗaya ɗari biyu da ɗaya nawa aka ba da barka a sun yi biyu uku za a ba su amma in sun ka ware nan ɗari nan ɗari da ɗaya nawa za su ba su guda guda haka in sun yi haka zan zubara. dubara an haka sai a tashi a ce ba a yadda a raba a basu haka nan wani ciki sai a kasu shi yasa aka ce la yu jama'u bainal mustarikin wa la yu rabu bainal mustarikin wa la bai jama'u bainal mustarikin haka ya tabbata ba a yadda don gudun zakka a yi wannan eh eh eh Eh. ya dama an yi bayani cewa ko da rakuma na za a hisba ma to in amalin mutanen wuri ya fi rija ga tumaki ba a hisba cikin tumaki yin awaki an kai ta amalin ne a hisba cikin ah, awaki to yanzu wanda yake shi tumaki gare kaga in yadda. ai tumakin nan sun yi daraja da ya sun yi haka bai yin akwai a zai masa kaga ai ya ya yi kokarin ba a yana haka sai dai yin zuwa a cikin tumakin in cikin awaki na kuma yin a cikin awaki haka hadda domin me ya yi niyyar rowa ya ce rowa zai wa Allah ba Eh? eh amma yana kai kasuwa wani tsada yanzu in mutum ya kai katon rago da katon mutu wani zai yi kuɗi da babbar tunkiya da babbar akuya wacce ta yi kuɗi to kaga tun da dai miskinai na za a ba to ya ba su hakkin so da yake ba tare da sauya ai miskini ila ma ba aji zai yi zai mai daya ba mutum na haka mai samu a nufi so da haka dai abin da ake dai zakar tumaki a yi zuwa cikin tumaki zakar awaki kuma a yi zuwa cikin awaki duk da cewa a larabci ko ga shari'a da tumaki da awaki duk jinsi guda ne duk jinsi guda ne kamar yadda ake cewa jamus shanu wanda ba su da tsoro ɗayan wannan da ake kiwo masu yawan nono damu da su da waɗanda shanu damu masu tsoro jinsi guda ne haka nan rakumi buku da irabu kuma su jinsi guda ne amma duk da haka nan ana lura da nemi Mm. to gaskiya a san aikin Allah sai an daure ko nan cikin gari birni wani yana yi noma ne ya kini da కొన్ని నెలలో వాళ్ళు చూపెట్టి వాటిని దత్తపడితే an yi zuwa ne kuma ni wani ya tambaye ni yadda yanzu ya fi zakkan nan don saboda an yi noma sai zuwa an kai gaba ne a kawo kuɗi yanzu ya zai hidda zakkan ni ce ga wani aka yi zuwa yadda to yanzu ya fi zakkan nan haɓaɗi babu lai da akwai lai saboda baka san wanda rayuwa ta ke ko ba a sani tsohon da ko a samu shi ma don haka a daidai so zarka so da haka wa Allah sai an daure akwai masu kuɗi da yawa wanda ke kawo ne wani kila mahandami na so ɗan handama na sai ce kai ko na ba Allah zarka gaba ya zama haka ko na zuwa mai kaga ya kai da su ta na tana da ke jiya ta yi da kun kai to su kuma mutanen nan gaskiya makiyayi eh eh, eh. ai wajibi na tun da dai kai da kan mallake su dama mallaka hankali mallaka tun da dai ka mallake su to da zakka eh mallaka abin milkan kamilan eh, tun da dai sun zo ga hannunka to ai da zakka a gaskiya makiyaya suna bukatar tunatarwa yanzu nan cikin gari inda aka yawan wa'azi ana yawan fadakarwa a kalli wa'azi cikin talabijin a tsawara cikin rediyo a ji a tsawara cikin kansa cikin waya duk da haka nan abubuwa ana ɗan samun ja da baya ja da baya to ina ta ga wanda a gida ne ta cikin daji bai samu irin wannan fadakarwa ta ga nan da nan shetan zai riba ce saboda haka ina jin kwamitin sani ai kuna da millani ko kuna da makiyaji ko ba kuna ga dan majalisar yi na kuna zuwa ruga ai ko ba ku zuwa ruga a to ku zanga zuwa kuna an ku zakka a ruga ne ku taimaka mu eh amma dai akwai kuma wanda za su Eh. aiki na masarautar nan na masarautar dan majalisar kwamitin zakka da wakamina da tallafi na masarauta don haka suna da suna ta inda gwamna sunan suna can da gwamna eh saboda haka ya kamata ta hanyar sarakuna da uwayen kasa sai a zanka ya saru gage ana amsar zarta sai a ƙara mata saboda ko ga ga ku malamai suke sai a ƙara da wa'azi a ƙara da lallabe da da ba hankuri da lallaci a yana iya tuna wani bawa Allah ya ce min to malam ina da nawa arzikin shanu sittin ya ce min shanu sittin bambarin biyu ya kamata sai ya ce to ya yi shekara uku da ina cin yanzuwa to in nace mai zakar shekara uku ɗan baraki da ke nan oh kamar na bani tsoro ka gane ko to sai na tsaya magana shekarar guda a gare an yi ce da sannan a yi magana tsari <laughs> in dai an ka fara an gani da wagga sai a ce to akwai bani to shi ne duk gaya mai da ɗan maraki biya aka ba sa, yadda to ga shi kogai da yan maruka waɗanda da an gace shekara guda wadda ta shiga wato ɗan marakin da shiga shekara ta biyu ba ya da su da wani ya bada kin na kayi duk da a'a abin da ya kamata ya samu wata sanuwa ya sai zuwa sai so yan marukan nan wanda an gace a ba sa, sai so ɗan dangulla masu shekara ɗaya wanda suka biya su yadda to zai yi haka amma yana tabbatar muku ba Allah nan an yanzu bai samu irin ya yi shekan ba to ina ta an ce mai maruka shidda eh? babu komi in ka yi ta mai shekara uku saura sadaka kan basuwa babu komi eh. Eh. abin da kake cewa mutum ne suna an ce ya ka ji mai shekara ɗaya ya fi ka biyu sai yanzu yana na ji mai shekara biyu cututtur ko kuma haya ya fi ka tsangar zai shi ya yi laifi Ba yi laifi ba amma ya sani cewa ba ni a dole ne zuwa ba amma ya yi zuwa gaban kai ne sauran abin da ake ne ya yi ta ɗauki Allah ya ba shi lada ne ba mu eh eh lafi. Don

suka damu sai wannan da suna a daidai wanda wuri Yake la tuqalu la tuqalu kara'imul amwali sai ba zai karbi mayan mayan dukiyoyi masu daraja ba ya misalin su kala akuda da kamar wata dabba mai yawan kiwo mai kokarin kiwo mai cin abinci wadda ba haka ba tana ma saboda ya tana kiwo to yin sa iya tsawo cikin garge zai dawo garin Tamu. annabi ya ce ma wani sa'i ne ta wani yaka wa qara'im amwali wajen taki yin da hulai ta bayan a wa bayan layin ta A hana sa'i yi haka yi haka nan ya zalunci mai dukiya ce kai wanda ita za mu kama da gwaje wanda ya kaso wanda kuma ba ta kace ya kama walbani haka nan bajirin dabbobi wanda yake jina mai dabbobin yake jin wato bajiri cikin dabbobi ne bai cewa ya kama shi wa zatin labani haka nan ma abuciya nono ita ma ta yi bai kama ta wadda shi makiyayin yana amfani da ita wajen shan nono wala ajiyu sannan ba a karɓar tsohuwa na tsallake ko wala ha. sannan ko ba a karɓar sirare na kasassu wanda yake na kasa kasa ga darajar masu faduwar daraja da su kasa ba kamar yan dangulla yan yan yan yan ah, yanzu kun san ah, a hausa tambare shi ko tambare shi da nan ko dan dangwale ana ce mai izini ko al'izini. Larabci ya bambana da al'izini. har sun biya kuma ana cewa a sakalar masani ba da hausa ya kamata mutum wancan dan malaki to shi dan sun biya suna ne da hausa ba a kuri jari ana cewa tafsir balarabe na cewa tafsir Ba ya kamata a ce mai ciko da hausa Eh? Ah, ya rubi da ya da yana da fasaha shi yasa ko wajen sauti da kukan dabbobi ko ce daga kukan da ba. kukan mutum sai a ce bukawa kukan za ki sai a ce zahiri kukan kare ana ce nawaru kukan kura ana ce awa'u kukan abin nan zakar ana ta sayaha eh wanda kowace dabba da nata suna eh saboda larabci da saka ne yana da bayani eh eh har da kwato shi ma kuka ne da ne daban to ah, wala wala shiraru haka sakala ba a karban sakala wato wata yake idan karama ɗan ɗan turkiya wata yake wannan ba a karɓar bunsuru wala a ba a karɓar tsohuwa wala wura da mai ido guda ba kan masu aiki da za a karɓe kenan dai saka ta ke ko kayan umuri alfatuha shi ta yi hana mai ya ɗauko na sama shi ko mai dukiya ana hana mai ya ba da na sama za ka yi kama tsakiya tsakiya za a kama na eh? to an kawo wani diga aya ko ya eh, aka zo gaba sai a karanta faslun fi zakatul harfi na muke yanzu an ga ah, ne karatu na za a hade don ya zo mai kasa a ko ko akwai mai misali ne ba a cikin da a muna takardar misalin zakka na kuɗi wanda yake mana kimar da wayannan kuɗin namu na Najeriya naira da dinari da dirham. To, ne da aka sami a wannan? To, misalin kuɗin mu na Najeriya naira mutum ya mallaki miliyan naira da dubu ɗari bakwai da naira dubu biyu. da naira ɗari bakwai da naira ashirin sama in mutum ya mallake su suka shekara suka cika shekara to zai ba da zakka sai ya kasa su arba'in ya samu kalkuleta in mai ne sai ya sa abu arba'in wato a raba arba'in lokaci guda shi na zakka talatin da tara kuma na shi to da muna cewa abin da ake sa abin nan wato a kallon sadaki shi ne dubu goma sha hudu ko sha biyar to yanzu kudin abin da farashin ya yi sama abin da akalla na abin da za a kawara wa mutum aure ne ko da tsohuwa ce dubu to sai an samu dubu biyar da kai da na ɗari hudu da tamanin da na ɗari hudu da tamanin wannan shi ne akalla kuma shi ne abin da za a iya kasa hannun marawar in ya sace shi iya wannan kuɗi na masu yawa eh eh to an din ba shi suka suka matan nan ah, da kai a abinda addiya ta ɗan adam idan ya kashe wani to aka ce ya bada da kuma zai kafa ta azumin wata sannan in kuma da ganganna dama ta tafi a amma aka kada shi amma a shi ma zai da miliyan tamanin da naira dubu biyu wannan shi ne da sa shi ne biya na na kuma da kayan biya na miji ake ba da wannan ita ko mace da eh, wannan ta na abin abin da ake yin mace a raba wannan ta ga tamanin da arba'in da hudu da arba'in da biyu eh, arba'in da biyu to dama akwai dubu da nisan da talatin da wani sai a gama da wannan dari da kuma da dari dubu dari shida da ya kai wannan shi ne a zai eh. yanzu direban da ya sa wa ka'idodin tuki ah, an ce ba a tafiya da matakan kaya sai ya tsoko motar da kwata ana kuma masu jana kuma ya sa matakan kaya inda wace shi ya tafiya mutuwa wani ana zai ba da shi amma mutumin da ya fi ka'idodin da ya kamata a biyu bai yi sakaci ba bai yi zaniya da ido ɗaya ba bai yi zaniya da haske ba babu haske ba sannan bai yi awon hannu ba wani abu ya gifta kila kamar ah, wani abu wani wani wani gifta ko kuma wani ya zo yana kusa layi ne ya kafe sai ran ya yi hatsari aka rasa rana to tun da bai yi wani sakaci ba wanda za a ce laidan suna ba to ba sai ya yi ya ba sai ya biya biya ko ba sai ya yi gaba ba sai ya yi ba saboda bai yi wani wani abu wanda shi ya kawo wannan wannan haɗari Yeah.

sai zan ya ke shi ɗaya shi da dare da za a yi to kaga shi ma ya danganta wane irin tuki ya yi shi asalin ya haɗarin nan ko bai da hannu ciki kaga tun da mata ne na tun da rayukan na adam na saboda rayukan na adam na ake kafara kuma ake biyan biya to ba a ta tun da mata na ba sai na yi azumi ma ko ba sai na biya biya ba

kowace biyan kowace ya sa ya ce da biyan mutum na ya na ba ne mutum ya zama da ya zuko mutum biyu uku ko wato a kowane ya ya yi yaron nan yaron gidan ne mota ya hanyar mai kawai wata mota ta wata tana ɗauke da yaro sai shi tafiya zai a tana inda direban nan sai za ta ya rike hijabinta ya ce kan ketara sai ta kulle sai ta ketara sai motar ta kulle kaga shi tunda dai an ce wa asaiku wa rakibu da mai jawo wa da wanda ya jawo dabba da wanda ya hau in sun ga zama sanadiyar mutuwa wani wanda za su biya jiya za su biya jiya kuma za su yi kafa yaron nan sai da ya yi kafa ta mutum biyu azumin

abin da ya kare kwana na daidai sai ku roda yadda ka take tara sai ne ke da da za ka ke tara ne ke da ka ke take tara da ne mara ko kai aka zo don ya tsalla, kuma ba da wannan sai da kuma wasu da ke gaskiya ba su da wata jayayya wannan abin da Allah ya fara ni Allah shi wani jayayya eh ina ne ke eh? nan wannan da ke ai ita ce ya dama hakki na da dukiya kuma hakkin bada nana ko yan wani ba haka in suka sun ya ne gaba ɗaya shi ke nan ba sai an ba da kodaci in kuma kuka ce a ba su biya sai a ba sannan in ka ganin shi ne wanda ya kashe mutum daga ɗaya tsohon gudu da kudin sa makami ya kashe amma aka zo aka roƙe yawan su suka ce kada aka kashe sun da aka ce amma a ba da biya sai a ba da biya amma in suka ce sun ne kada ce kashe sun mutum a ba su biya ya ci banza Allah ya tsoro Yeah. yi, na ya yi ko ba kai da kaddara Allah ya kama mu Allah ya yi ko su ce ba ai shi ma nan kudin mamaci ne ya tsare da wani to wannan ba haka ba ba haka ne yanzu ba an kai lokacin da ya kamata a san canza da eh ya kamata a san canza domin me domin yanzu da yake kuma shi da awaki da kudin da gaji in mutum ya buɗe kaɗe mutane a yi mai da ya ce ko shekara ko da ke kuma sai a yi sa a biya idan hawa gina kuma a yi sa a biya in ja kuna na a yi ka a biya har da ka ko a kawo har da kawo sai a biya to ka ga sai mutum ya ga mawaki ko da awaki ko da mutane ko da mutane da ka dan ne sai ka taka wuri amma in mutane na sai ce ai suna da harfe ai suna da rikuna almasu mutane ka ga to za ka tabbata sai wani sai ƙara yi a zai a yi wasu kasi amma ba wa Allah wanda ba a sai ta yi a a

muna son bayanin da su ne ya yi da yana da dubu ashirin da aka ba su da dubu an kara to bai kake mutu dubu ashirin da da ya ba Eh? Kana da ɗan lẹ́yìn rẹ̀ na wajen wala a yi sama ko kasa na biyu a dangi na biyu kowa sai a yi sa a suna ina yi a eh, wasu wani wani kai da dubu guda sun ka samu a nan to ka kasu wannan a yana da sauki gare mutum dubu ya an kai sa ya an karaba musu miliyan tamanin da biyar ka ga nan Allah su ba su ko cikin shekara cikin shekara za su biya Eh, eh, eh ai shi har da kan zirin rubuta jinin rubuta na shaye eh. eh tunda Allah ya bashi yan kama amma wanda ya yi kashin ganganci shi wannan aka yi a cikin dukiya wannan cikin dukiya ce bai biya eh eh aiki ne amsa da hankali da hankali eh abin da ya kamata a yi a ba su biya a ba da biya a aji Ya an aji ya zo da girma sun zan balagai ana yi a wanda ya kace ba ya biya ba ya Wani ruke gada ko za ku yare mai in su zan bada mai duk da su yare mai a mai eh? Ina ganin ku hira da wuya in suna kai ba da ga kuɗi a cikin yaye. Da ba da ke ba su je da zuwa. a ina yawan ya ba mutu dutse ina yawan uban ya ba mutu dutse kuma a yi wasu eh, tana da rai ko da ake amma ita ba ta da damar ta ta yayi in har tana yayi ake ba ta yayi ba wani ba na wannan ya yi wani haƙƙi sau da haka a kasar da zai Thank you.